Yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya ya sanya shahararren ɗan diflomasiyan nan na Amurka Todd Moss rubuta littafi na musamman. The particular trigger is the growth of kidnapping that's been happening around the world, kidnapping for ransom by criminals, by terror groups, and Abin da ya ƙara zaburar da ni wajen wannan rubutu shine yadda yawar satan mutane a sassan duniya don samun kuɗin fansa daga miyagu irin 'yan ta'adda da yadda hakan yake kawo wa 'yan Amurka da 'yan Najeriya matsala. Kazalika yadda Amurkawa suka amshi littattafai uku da na rubuta a baya ya sanya ni aikin samun bita ga littafin. There are a lot of Nigerian authors that are writing in America for mainstream literature, but there are not very many American authors writing about Nigeria. So Kuma kamar yadda nake wannan rubutu rubutu akwai 'yan najeriya a amurka da ke yin irin wannan rubutu na bangaren adabi tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na najeriya nuhu ribado ya halarci taron bitar littafin wannan abun alhamdulillahi tunda an yi aiki wasu sun gani kuma ba karamin mutum bane assistant secretary of state ne kusan kamar minista ne a lokacin george bush yana cikin wanda muka yi aiki tare da su waɗanda suka taimaka an samu nasara ayyukan da muka yi ya rubuta takarda ya zo kuma a nuna mana kan cewa eh alhamdulillah aikin da aka yi ya yi kyau kuma godiya ake yi shin ko mai nuhu ribado zai ce kan salon yaƙi da cin hanci da rashawa ta gwamnatin shugaba muhammadu buhari baka ji african union da kanta sun ɗauke shi suka ce eh musamman sun bashi wannan girma na duk a afirka shine aka sa a gaba na yaƙi da cin hanci da rashawa wannan ba karamin abu bane ba ma najeriya bane ai duniya ne suka yi magana afirka ne suka yi magana yaƙi da cin hanci da rashawa ba karamin wahala bane duk wanda yake a ciki zai ji jiki kusan kana yaƙi da kowa ne musamman masu ƙarfi masu arziki masu abun da za su iya faɗa da shi to duk inda ka ga faɗan ɗin akwai waɗanda suke jin jiki akwai wanda suke kuka akwai kuma wanda za su yi yaƙi da abu lillahi idan an samu shugaba duk wanda duniya sun yarda an shaida a kan cewa mai yaƙi da cin hanci da rasha dole sai mu duka mu, sai mu gode wa Allah da wannan ah, ni kuma na tabbata haka ne ah, cikin na akan cewa yana yi tsakaninsu da Allah. Marubuta littattafai da ma'abota adabi da suka hada da Cidi Omuna da Dr. Iman Shehu sun halarci taron da ya gudana ƙarƙashin wata cibiyar bunƙasa ilimin karatu da rubutu ta Afirka ƙarƙashin jagorancin Bishop Matthew Hassan Kuka. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.